shi yasa nake ta kiran ka kake ɗauka ko ni ka je ka kunyata ka hau da, da sodili life ko ni ka je kana hawa akan sodili kana hawa life baka san an zo dama an gaya min na je na hau na ganku ba ko har tana ce maka sweetheart ɗinka sai ya zo kana ta sakin magana ko wai dan Allah dan annabi me ya tsakaninka da sodili ka gaya min gaskiya uban me ya ku da sodili wallahi Muhammad na rantse da billahi azimu idan ka ce gem din da zaka buga min kenan na rantse da billahi azimu Muhammad sai na sa ka kuka sai ka yi da ka sanin sani na a rayuwa wai uban me kake nema a jikin sodili da ba za ka yi blocking ɗinta ba Muhammad uban me kake so a jikin sodili da ba za ka yi blocking ɗinta ba gani kake ban gani ba to menene dan ta ce tana son ka ka aure ta mana maimuna in shiga life da sodali ko kuma in shiga life da uwar sodali ba ruwanki ke fa ta matata ce ba auren ki nake ba komai ba kin zo kin yi kane kane kin takura mini ki ce dan me kawa wannan magana dan me kawa wannan lakin me ya same kuma ba cin fiska ne ba kin riga kin yi video kin ce na sake ki kowa ya kalla ba cin fiska ne ba ki rayuwar ki in yi rayuwa ta yanda kika zaba maimuna shikenan ki rabu da ni dan Allah ki shafa mini lafiya <laughs> na yi da na sanin sanin ka a rayuwa ta mamman.